To shirinmu na nishadi yau bakuncin wa muka samu. Kuna tare da Ayuba M. Ahmad wanda aka fi sani da waka ce. Waka ce? Na'am. Ita ce inkiyarka? Eh ita ce inkiyata. Ta ce kai baban mu waka ne. <laughs> ana dai taɓa a wani fanni kake na wakar eh muna fannin soyayya faɗakarwa haka soyayya faɗakarwa nana yake nan mm haka ne <clears throat> kamar shekara nawa ana harka ta waka gaskiya za a iya samun kamar shekara takwas zuwa tara haka abin da ya ja hankali na na fara harkar waka shine tun farko dai tana burge ni sannan kuma na ga irin sakon da suke aikawa kuma yakan ka samu karbuwa a gurin al'umma to ni ma haka shine ya ja hankali na na fara harkar waka gaskiya to waye gwarzonka a cikin mawaka to gwarazan dai da yawa amma gaskiya ba ni da wani tsayayyen ubangida wanda yake babban mawaki shi ya koyan harkar waka akwai dai wani ana ce mar baba ado mm. watakan adoriya a kofar wambai yake mm. shine ya ji hankali na mm. na fara wannan sana'a ta waka soyayya faɗakarwa yake yi eh yana yin ta soyayya kuma yana yin ta To to kar mu cika mai sauraro da surutu idan aka ce waka ce da wata waka aka san ka eh to an sanni da waka mai sunan aljana da mm. kuma gwauraye mm. da kuma waka wacce ake ce mata mm, shi so yi mana gauraye don <laughs> da sauraro zai so ya zame a cikin gaurayen gaskiya ne waka ta kunshi watakan bayani ne akan abokanena da muka yi haka ya kusa aure ni kuma na ga wannan hanya zan bi ɗan dan nishadantar da abokanena da kuma jama'a bayan ne mushi wakar biki shine ne mai waka mai suna gauraye a eh, ciki zan bayyana muku sirrin da ke a raina akwai duban gauraye suna a gona da fari na sanyo jallaka likina kai ne ka kago raina ka yau halina ka bani numfashi gami da jin daɗi a rai ina gode maka kalikina kai ne ka kago goro kenan ana waka tana tunzura gwagware su yi azama su yi aure ne ko kuwa me take cewa eh to za ta iya tunzura su sannan kuma ni gaskiya ta nishadantar da ni kuma su ma wanda na yi dan su ta nishadantar da su sosai eh. to banda gwagware wace ce ɗaya ka ce ta farkon mm. da ka faɗa akwai watakan aljana watakan aljana ita kuma ya mm. take kan so na gangaro kan so na gangaro sa'in da so yake furta kansa kan zuciya tana raɗaɗi soyayya da akan na kina gama ba zan ƙara furtawa wata ba ita wannan kai da aljana ka gamu eh gaskiya soyayya ce ta haɗu ni da wata wacce ban santa ba eh. kuma har na so in santa kuma ta ringa wahalar da ni mm. to ni kuma sai na ɗauke ta kawai a matsayin aljana ko da ba aljana ba ce dai na sa ta a matsayin aljana to wannan duk ta soyayya aka yi mana ai ta faɗakarwa eh faɗakarwa gaskiya ban buga ta ba wacce ce akwai ta mai suna ranar biyan bukata wacce na yi a kan shugabanni mm. ranar biyan bukata rai baya zamo abin duba ku duba tsarin kasar mu bai daya mun macewa za su rika gaba Allahu sarki makagin makwallato da yi yi batun har na binkito tsira kara wani biyi jirgin cito wa alihi har sahabban da shugaba ya ce bin su kada mi fargaba. ita kuma wannan wace sako ta gaskiya wannan ta kunshi sako akan 'yan siyasa haka na da da na yanzu wanda suke amfani da matasa domin cimma bukatunsu kuma idan har bukatun nasu suka zarce za su zo su watsar da mu hasali ma su zama mu ne abokan gabarsu kenan da matasa gaskiya ne da su gane cewa duk wanda yake so ya tada hausuni akan bukatuwar kansa to ba masoyinsu bane gaskiya wani irin kalubale aka riska a wannan gwagwarmaya ta waka to kalubale an samu kalubale da yawa to amma gaskiya dukkan abin da ya zamanto ka same shi ta bangaren sana'a sai ka rike shi a matsayin jarabta ce da kuma ɗaukaka da ubangiji yake so ya maka eh, to ya mana abin ka gaya sauraro irin matsalar ka yi to matsala dai gaskiya a gida ban samu ba sai dai haka abu eh gaskiya sun aminta sosai suna mana fatan alkhairi kuma a ciki don a cikin waka ta ma da na yi ta masoya na yi addu'a ga mahaifiya da kuma shauran al'umma haka kafin ka yi faro wannan na dan katse sai na ji ka ce sai dai eh sai dai abokanai haka wasu daga cikin su za su ga za ki ga suna nuna ba sa son abin da kake to kuma kai idan sun yi wannan sai ka dauka cewa dukkan abin da zai zama da alkhairi a ciki dole sai ka samu wanda zai ce a'a a da suke nuna ba sa so suna nufin kenan ba ku dauki turba da ta dace ba to turba dai da ba ta dace ba ai dukkan abin da zaka furta. in ka furta shi akan doro na gaskiya kaga baka da wani kalubale a cikin shi domin kuma yanayin wakar da muke gaskiya ba batsa babu badala a ciki kuma ba za mu furta abin da ba zai zamanto alkhairi a gare mu ba mukan tsaftace harshen mu daidai gwargwado to kin ga ba mu da wani kalubale akan wannan to na ji ka ce a cikin waƙoƙin da ka yi soyayya sai har sai da ka waƙi mahaifiya kai mata mm. jinjina za ka iya ɗauko mana daidai wannan wajen mu Eh, addu'a gurin iyaye riba ce, haka na farin ciki nasu nasara ce. Ummi ta yi addu'a gona na dace, haka na aranta taso na yi zarce. Ba ni babu duka muguna yi nisa gare ka san ba ka kama hannuna ko ɗai ba. Wani irin alfanu aka samu da waka? To alfanu dai an samu alfanu ko dan ka yi jama'a ka burge su ji daɗi a ransu kaga shi kan shi wannan farin ciki ne da amfani mai tarin yawa sannan kuma akan samu abin da ba a rasa ba tabbas. To abin da za a ce shine ta bangaren abin duniya ko? Ka ce ana tarawa ka ce hanya ce mai bullewa. To hanya ce mai bullewa in Allah ya so. Babu karangiya akan hanyar? Eh da karangiya karangiya ita ce ka tsaftace harshen ka gaskiya. menene babban buri to babban buri na dai shine a ce yau ni ma ana ji na a garin nan da kuma duk duniya gaba daya kai ana jin ka a garin nan kuwa eh ana ji na ina so a ƙara ji masoya dai su nake so su ƙara sauraro na sosai kuma su ringa gamsuwa da abubuwan da nake yi kakan yi wa yan fina-finai waka to wakar dai za a ce dai ta kunshi haka amma gaskiya babu wata waka ta da ta taba shiga fim eh. to al'adar shirin nan muka yi wa mawaƙi ta tsaye mu ce mana baiti ko ya muna amshi da raira dandalin voa rediyo ce ta matasa da ake kamata akan wayar salula ko ipad ko laptop idan muka ta tsaye ka yanzu za ka iya mana baiti ko amshi ko kwa za ka sha kayi akan akan eh, dandalin VOA radio ce ta matasa da ake kama ta akan wayar salula ko iPad ko laptop. Burina shi ne furta kalma kan wanga dandalin VOA. Burina shi ne furta kalma kyakkyawa. Dandalin BO jama'a ku kasance kun ji kuna amfanuwa da shi ya matasa. lalle kasha. <laughs> To dandali na godiya. To ni ma ina godiya sosai na ku Ayuba M Ahmad. To madalla Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya.